biyo bayan da tashin bom da ya auku a sansanin 'yan gudun hijira da ke malkohi wanda ya jawo asarar rayuka lamarin ma da ya karata da hankulan 'yan gudun hijira yanzu haka gwamnatin jihar borno ta kuma ɗiban 'yan gudun hijiran bayan tsaikon da aka samu tun bayan rasuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar alhaji zanna mustapha inda 'yan gudun hijiran ke farin cikin komawa a kofi da yanzu mun fito daga kamaru to ga shi yau za ki koma gida ya kika ji cewa za ku koma gida yanzu kai daɗi ne tun ja ban yi barci ba ba Allah ya kiyaye hanya ko to kome al'umman jihar Borno ke cewa game da abin da ya faru a sassanin yan gudun hijan da kuma wannan mataki da gwamnatin jihar ta dauka a yanzu Alhaji Abdulrashid Maina biyu da ke zama tsohon shugaban kwamitin inganta sha'anin fansho a Najeriya ya ma yaba da matakin da gwamnan jihar ya dauka farko dai ina so in yi sympathizing da mutum bakwai da suka rasu a lokacin da wannan bom ya tashi kuma mutum ishirin da suka samu rauni a wajen su Allah ya ji kansu kuma waɗanda suka samu rauni Allah ya ba su lafiya kuma muna so mu gode ma shi mai girma gwamna da irin kula da ya yake yi wa mutanen nan ya sake gyara su ya yi nan su saboda haka muna mishi godiya so amma dai mutanen muna nan dai muna ta kokarin dai a cewa dai in Allah ya yarda sun samu sun kokuma garuruwan su yadda shi mai girma gwamna ya kaddamar da abu kuma muna kokari mu ga cewa al'amuran nan da ke faruwa sun kau kuma ubangiji zai taimake mu ya zuwa yanzu jami'an hukumar nema na ma ci gaba ne da karban 'yan najeriya da kasar kamar ke ci gaba da iza su zuwa gida najeriya yayin da a bangare guda kuma aka kara daukan tsauraran matakan tsaro a sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan kamar yadda dai jami'an hukumar nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan alhaji sa'ad bello ke cewa kuma ka sani da ka ne akwai mutane da yawa wasu wurare eh, modi da sauda wanda su ma suna kan hanya in duba kan hanya can za a ga bosu yanzu sun tsaya eh, za a sauke su kafin su yi screening na military da abin da za su yi su shigo su masu a musu rajista Alhaji Sa'adu Bello kenan jami'in hukumar nema mai kula da sassanonin gudun hijira a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa Amurka daga Yola a Najeriya